This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita goma sha uku, sha da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya dukansu a zangon FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da saura aboka aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labaran duniya muna tafi da rahoto kan tantance 'yan takarar shugaban ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar. Haka kuma akwai shirin mu tattauna amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. musulmin amurka sun bayyana cewa suna cikin kikikakar magance matsaloli guda biyu da suke fuskanta a yanzu a kasar na farko dakile yunkurin kungiyar nan masu tsatsauran ra'ayin addini na isis na kokarin jan jama'ar amurka zuwa cikin kungiyar ta ta'addanci wanda suka yi barazanar yin haka ta wani bidiyon su da suka fidda a shafin yanar gizo na biyu kuma sai fama da suke da tsangwama da ake musu a matsayinsu na musulmi a cikin kasar wanda 'yan ta'addar isis ne suka ja musu sakamakon sakamakon hare-haren ta'addanci da suke kaiwa a wurare inda su ma nan a cikin amurka musulman suka fuskanci barazanar kaiwa masallatansu hare-hare cikin cibiyar alakar musulunci ta amurka mai suna care cair ta bayyana cewa an sami rahotannin kaiwa akalla masallatai guda 75 hari a nan amurka cikin shekarar 2015 da ta gabata wanda wannan kiddiga ce ya yi hari ko kuma lamba mafi girma a tarihin kai hare-hare ga musulmi a ƙasar banda kuma maganar lalata dukiya da wasu barazana da ake musu ko kuma razanarwa bisa alaka da aikata laifuffukan tsana bisa ga dokar ƙasa da suka saba wannan abu ya karu da harin ta'addar ya faru ne a lokacin da harin ta'addancin faransa da na san banadino na nan amurka ya faru kyar ta bayyana cewa lokacin harin 9-11 ma da aka kai a watan satumba ba kai lokacin nan da ake musu barazana ba domin ku a lokacin ba wani masallaci ko kuma wurin ibadar musulmai da aka kaiwa harin murkushewa ɗaruruwan kuma masallatai a ƙasar faransa ma sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba suna iya zuwa sun gayyace su taron bita domin wayar da kansu da nuna musu yadda addinin musulunci da ɗabi'unsa yake musamman a cikin dukkanin masallatan da suke yin sallah domin nuna yadda aka sa addinin ya yi baƙin jini ko za su iya wanke kansu sakamakon munanan harharin ta'addancin da 'yan ƙungiyar isis da makamantansu suka kaiwa wanda a ciki har da mummunan harin da suka kai a faransa faransa duk da yake dai dukkan masallatan kasar guda 2,500 akalla ba su shiga cikin wannan yarjejeniya ko kuma wannan wayar da kai ba amma mafi yawancin masallatan suna cikin wannan shiri na wayar da kai fitattun dai masallatai kamar su babban masallacin da ake kira da grand mosque of paris yana cikin wanda suka shirya wannan abu shugaban haɗakar al'ummar musulmin ƙasar na mai suna anur kibetek ya bayyana cewa ga manema labarai masallatan na gayyatar al'umma da su je masallatan su samu ainihin liyafar da musulmi suka shirya musu su kuma ci su sha sannan kuma a zaga da su cikin masallacin da kuma nuna musu yadda abubuwa suke ciki har da yadda suke aiwatar da sallar su biyar a rana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Wani dan bindiga da ya yi ikirarin biyayya ga kungiyar ta'addancin ISIS ya buɗe wani jami'in dan sanda wuta a lokacin da yake zaune a cikin motarsa mai tambarin 'yan sanda a gabashin birnin Philadelphia da ke cikin jihar Pennsylvania ta nan Amurka. hukumomi sun ce jami'in dan sandan da aka yayi wa harbi uku a da harsashi a kafadarsa ya sami buɗe wuta shi ma cikin karfin hali inda har yayi wa maharin rauni daga nan kuma matashin ya tsere amma tuni yan sanda suka cafke shi maharin ya ratattaka wuta akan mutumin akalla ya kai harsasai goma sha ɗaya da ya bannatar a wurin sai dai hukuma ta bayyana cewa matashi ne dan shekaru talatin da haihuwa mai suna edward echa kuma ɗan garin na philadelphia ne wani wani shugaban musulmin yankin ya ce ba wata tabbaci ko kuma wani zahirin hujja da za a ce musulmi ne sosai shi edward din amma jami'ai sun ce shi wannan mutum da aka kama da kai hari ya taba zuwa kasar saudi arabia a shekarar 2011 da kuma ziyartar kasar masar a shekara ta 2012 amma suna ci gaba da bincike a kansa daga ƙarshe jami'an ƙasar mexico suna ƙoƙarin da gagarumin ɗan fasakorin miyagun ƙwayoyin nan jacqueline guzman da aka fi sani da el chapo zuwa gidan yari watanni shida zuwa bakwai da ya tsere daga fursuna daga baya kuma aka sake damƙe shi an dai cafke el chapo ne a wani samami da aka kai birnin los moches da ke jiharsa ta asali ta sinaloa inda daga baya jami'an tsaro suka bayyanar da shi ga manema labarai yana sanye da shuɗiyar riga da wando na atisaye babban lauyan gwamnati na mexico areli gomez gonzalez ya bayyana wa manema labarai cewa sake kama shi el chapo wani aiki ne tukuru kuma abin ayaba na wanda suka bi diddiki a haɗin gwiwar da suka samu da wasu masu shirya majigin tarihi na shi mai safarar miyagun ƙwayoyin. labaran duniya aka saurara. Kotun tsarin mulki a Nijar ta tabbatar da sunayen mutanen da za su tsaya takarar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa inda ta soke sunan mutum guda ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi tsayawar. a zaman taron da ta yi a tsawon wannan mako ne kotun tsarin mulkin ta jamhuriyar nijar ta nazarci takardun 'yan takarar shugaban kasa kimanin goma sha shida da ofishin ministan cikin gida ya mika mata domin tantance waɗanda suka cancanci shiga fafatawar ta ranar 21 ga watan fabrairu mai kamawa a sanarwar da ta bayar wacce aka rarrabawa manema labarai kwafinta a ɗazu-ɗazun nan kotun ta constitutionnel ta yi bayani dalla-dalla akan hujjojin da ta dogara a kansu wajen gudanar da aikin tantance takardun waɗannan 'yan takara saboda haka ta ce daga cikin mutane goma sha shida da suka nuna sha'awar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ɗaya tak ne ta yi watsi da buƙatarsa wato abdulkarim ba so na jam'iyyar pdp a nur saboda dalilai na rashin gabatar da cikakkun takardu in ji sanarwar kotun ta kuma ci gaba da cewa daga yanzu 'yan takara goma sha biyar ne suke da izinin gwabzawa a zaben na bana waɗannan 'yan takara sun hada da adal rubaid na jam'iyyar mdr tarna da muhammadu isuhu na pnds tarayya sai sani umaru na mnsd nasara da ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa da shehu amadu na rsd gaskiya da abdullahi traore na ppnu da lawali magashi na ard adalci mutunci da kasum mamma muktar na cpr inganci da amadu bubakar sise na idr tabbat sai muhammad usman wanda jam'iyyar mnrd hankuri ta tsayar da shi da hamma amadu na model lumana da ke gidan yari yanzu haka sai kuma muhammad jean-michel padonu na cdp marhaba bikum da hamisu muhammad na feshi dai hakika da tahir gimba na model ma'aikata sai kuma abdullabo da zai tsaya a ƙarƙashin sai dai rahama wannan ya kawo ƙarshen zulumin da magoya bayan wasu 'yan takara suka shiga dangane da abin da ka iya zama hukuncin da kotun ta constitutional za ta yankewa masu sha'awar ta ba su damar neman shugabancin ƙasar nijar a bana yanzu dai ana iya cewa bakin alkalami ya riga ya bushe a game da maganar takarar shugaban ƙasa na zaben watan gobe da za a yi a nijar domin a tsarin dokokin wannan ƙasa ba a ja da hukuncin kotun tsarin mulki idan ta yanke dole a bi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sile Mumuni, masu sauraro ga Ibrahim almasi Garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. ga sharar fagen shirin daga gogon el hikaya kan yadda ta kaya a najeriya a mako mai shudewa revenue sources be identified in order to compensate Shugabar hukumar lamuni ta duna IMF Christine Lagarde ta gana da shugaba Buhari inda ta ce ba sai Najeriya ta ciwo ba shi ba za ta iya raya arzikinta ta faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga don cike gibin faduwar farashin gangar mai. EFCC ta yi awon gaba da nanon daman shugaba Buhari wato Janar Lawal Jafaru Isa da hakan ke nuna ba 'yan mowa ko bora yaƙi da cin hanci. Tsohon jami'in raya birnin Kaduna Dattijo Nyako Adamu na karfafa karfin addu'a. Mutum ya jefa ƙuri'a? A'a ba jefa ƙuri'a shine ba zaɓe ne na Allah. Mafi yawanci mutane sukan jahilci roƙon Allah. Allah sai ga mutum ya rike laspika yana cewa Allah ya mana kaza kaza ana cewa amin ba a yin roƙon Allah a ɗaga murya Allah ya ce in za ku roƙe ni ku ƙanƙantar da kai kada ku roƙe ni tamkar kurma kada ku roƙe ni tamkar bebe ku ƙanƙantar da kai ku roƙe ni. Hukumar zaɓe ta tura fiye da jami'ai dubu biyu don kammala zaɓen gwamnan jihar Bayelsa sojoji da 'yan sanda ma sun ɗau mataki mai tsauri. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu nasir Adamu Hikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi. kar dai in cika ku da surutu ga nasirin to a jama'a assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan zaure na mu tattauna wanda yake taɓo lamura na yau da kullum musamman ma waɗanda suka shafi zaman lafiya da raya tattalin arziki a najeriya nijar da sauran ƙasashe da suke sauraron mu a wannan zaure wannan karo ina tare da masani na tattalin arziki da ƙididdiga da harkoki na raya ƙasa malam abubakar ali malam abubakar ali barka da shigo a zauren na ah, sai kuma ɗan jarida sani tahir wanda yake aiki da kafar watsa labarai ta gidan talabijin ɗin mai zaman kansa ait ah, sai malam bashir baba wanda an saba jinsa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma mai fafutukar yaƙi da masu zarmiya ko kuma waɗanda ake samu da laifin cin hanci da rashawa ah, man bashir baba barka da isowa yau wato wato a wannan zaure na wannan karo insha Allahu za mu taɓo batun mutane ne da ake ta kamawa ah, waɗanda ake zargi daga hukumar cin hanci da ko kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc da laifin cewa sun amshi makudan kuɗaɗe a zamanin gwamnatin da ta shuɗe musamman ma daga ofishin tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro kanar samba da suki wanda shi ma halin yanzu yake adane a hannun 'yan sandan asiri wato dss ah, mala abubakar ali wani sharhi za ka yi kan mutanen nan da ake kamawa shin wannan ita ce hanya ta ah, zan iya cewa farfado da najeriya musamman ma an ce kudaden nan ya kamata da an yi amfani da su ne wajen siyo makamai don yaƙi da 'yan ta'adda da ke kashe mutane musamman ma arewa maso gabas ah, a na kwarai dama ai in ba an yi irin wannan kamun ba ne mutane kuma suka maido da irin watandan da suka yi da dukiyan jama'an najeriya to ai canjin ma da aka yi na shugabancin to za a ce ba ta yi tasiri ba domin na farko shi shugaba buhari 'yan najeriya an zaɓe shi ne kan dama mai gaskiya ne kuma idan ya zo ya zama shugaban ƙasa zai yaƙi abin da ake ce mata cin hanci da rasha wanda ni yanzu nake cewa ana ɓata mata suna ne a sata ake tsungurun sata ake a najeriya saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za a bi da za samu a farfado da tattalin arzikin ƙasan ma yawwa to yanzu za mu koma wajen sani tahir sani a matsayinka na ɗan jarida ya kake ganin tasirin rashin amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yaƙi da boko haram wanda da ina jin an sayi makamai da waɗannan kuɗaɗen ba mamaki da asarar rayuka da aka yi ta yi da abun bai kai har haka ba to ba nasiru kusan na kan sai cikin yan jaridu da suke zuwa wa'annan kotuna don sauraron wa'annan kararraki da aka yi kuma ana tuhumar su ne da yi wa rubda ciki wannan kuɗi na makamai domin a yi kokarin a yi yaƙi da ta'addanci wanda ke ya gallabi a arewa masa gabashin najeriya wanda ni kai na daga nan na fito na farko na san abin da yake faruwa tun daga jihar bauchi har ya zuwa taraba ko kuma har ya zuwa mubi ko kuma har ya zuwa gambarin gala idan ban da dan uwa a wurin ina da labarin abin da yake faruwa baya ga abin da na gani a idona amma ma nasiru abin da zai bani mamaki yayin da mutane suke rubuta su cikan wannan kuɗi ko ake bushasha ko ake bikin bikin ma kuɗin a lokacin fa duk wanda aka ce dama an ce na kamfen ne wani kafansa uku ne zai lallaba ya zo kamfen saboda ya tabbatar da shugaban kasa ya karbi kuɗin kuma zai masa aiki na biyu akwai wanda sukan faɗi a wajen kamfen amma su ce maza maza likita ya kokari ya basu su ya ɗora musu wani wani abu tafi da gidanka mm. don a gan su lafiyar su lau to wani abin mamaki da takaici kuma abin dariya sai kasance daga wanda za kawo shi a keke an turo shi sai wanda zai mararece a kotu yana gwada alkali cewa baya da lafiya a bashi mm, kana maganar waɗanda ake ganin su a babbar kotun tarihi kan wayannan nake magana eh wato kuma duk na so in dawo ne in sake hada shi da wannan abin da ke faruwa a arewa maso <clears throat> gabashin Najeriya. Amma sani karka yi nisa ba ga yawanci rashin lafiya kan jawo irin wannan dama mutanen kamar basu da cikakkiyar lafiya. Ah, to ma Nasiru a lokacin da baka da lafiya an ba kuɗin ka karba. baka ce baka lafiya ba sai yayin da aka zo aka ce ana tuhuman ka tuhuma fa aka ce ake yi ana zargin ka ne idan kana da gaskiya faɗa ka fita in baka da shi to kuma ka ka gama da fushin hukuma to dan me zaka ce baka lafiya malam bashir baba a kusan zan ce dama ka sha yin bayanai da dama na nuna kin jinin cin hanci da rashawa da ake a Najeriya. Shin kai kana ga wannan hanya kamar yadda shi bakar Ali kawo abun a harkokin ilimi na tattalin arziki yawan kama mutanen nan da ake yi a lokaci guda shi zai iya magance wannan al'amari to malam nasiru dukiyar nan da aka wawure shin in ba a karɓo ta ba ya ake so a yi a basu da ita kaga ba zai yiwu bai kuma barin mutanen da na irin waɗannan kuɗaɗe babban haɗari ne ga ita kanta gwamnati da kuma shi kansa janar shugaban ƙasa muhammadu buhari da yake yaki da wannan ta'annati da mutanen nan suka tafka saboda haka ga ba zai yiwu a ce ah, to idan ka ce eh, mutanen nan watakila a tausaya musu ko wane ne wane ne an ba su beli waye mutu waye tashi kamar da waɗansu ke faɗa to sai kawo shawara ya suke so a yi shi nan a bar su su je gafiya tsire da na bakin ki haka kuma waɗanda kuke magana yanzu kai da malam sani na ji kuna magana su ana kawo su a eh, kekunan guragu in ma da gaske ne in ma ba da gaske ba ne mu sai mu ce alamai da koko masaki abin da za mu ce kenan mana tunda yake duwan kamar yadda sani ya faɗa lokacin da suke karɓar kuɗaɗen nan lafiyar su garo amma yau da rana ta ɓaci aka gurfanar da su ba su da lafiya sai su hau kan keken guragu to ko ma yaya ne mu sai mu ce alamai da koko masaki wala hmm. Bakar Ali, ah, za ka duba mana shin kana ganin yadda na ji ana faɗa shi dama ofishin mai ba da shawari kan harkokin tsaro ofishi ne wanda ba tsaron kawai bane ma yake hada harkoki na kuɗi kuma watakila kuɗaɗen ba sai lalle an rubuta ko an kayyade nawa za a kashe ba wasu na cewa fa ba lalle kuɗin nan na sayan makamai bane kawai an sa ne cewa na sayan makamai a fahimtar ka game da irin tsarin mulkin najeriya da kasafin kuɗi shin kayya ka ɗauki lamarin wanne ne mai gaskiya wato na farko lalacin harkan tafiyar da gwamnati da aka samu shi ya samu halin da muke ciki na farko wannan ofis ɗin ofis ɗin mai bada shawara ne fa idan ka duba tsarin kundin tsarin mulkin najeriya da kuma na kudi ba da ikon da zai kashe wannan irin kudaden da ya kashe don dai an samu gwamnati ne ya riga ya lalace wannan shugabancin na wannan lokacin ba san ma abin da suke yi ba har wannan ofis din ya zo ya fara sayan abubuwa ya fara ba da kuɗaɗe da sauransu ba abin da ya hada wannan ofis din a hukumance ko na hargayin kudi ne ko na tsarin kasan ma advisor aka ce shawara mai bada shawara ne saboda haka eh, saboda haka gurgucewa wannan yadda aka tafiyar da gwamnati to shine ni inda ma nake so na mai da hankali na yanzu shine mu duba ya za yi a gyara harkan tafiyar da gwamnati ne yadda abubuwan da aka san gwamnati da ita ko da bera ne gobe aka sa ya zai shiga shugabanci ba zai saci kuɗin da ake sata ba wato shine institutional framework dole a gyara akwai hanyar da za ga mai gudanar da kuɗi ga sai an yi kasafi sai an ba da wasu an bi dokoki kafin kobo ya fita ai sauran kasashen ma ba wai shugabannin ba sa so su yi sata ba ne a'a tsarin nasu ne ba zai bar ka ka yi sata ba ko kai ne bera kamar da na faɗa to gyaran da ya kamata yanzu a yi amma ba tare da ba wayannan sai sun amayar da wannan eh, eh, batakalan da suka yi da kuma lalle sun sha ɗauri kuma an ɓata musu suna mutane da kansu kuma ya kamata mu fara kyaman fa barawo shi barawo fa da can baka aure a gidan barawo baka ba barawo aure baka da harka dabara me ne ya canja mu yan najeriya da kanmu yanzu wai duk wanda yake da kuɗi ko yaye inda yana da kuɗi kowa shike na sai bi lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shehin malami kan fannin ilimi Farfesa Thomas Adeyanju da ke garin Kaduna. da kuma da babban ɗan jarida shugaban kafar labarai ta Sawaba Alhaji Mahmud babu Ahmad. ga Profesa Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a. suna da Profesa Thomas Adeyanju ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su. Na farko dai manyan mu. Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. su lura fa cewa an danka musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma za a samu halin biyan bukatan mutane. Kuma fa a wani lokacin da mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi. Mutuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka wa inda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu sami zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa mu. su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwo a ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya. wayanda ake kira boko haram don allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai wayannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai su ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jari'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar masamari samari matasa aiki eh, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai ka ga malaman makaranta musamman ma wa'anda sai koyarwa firamare an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah sai mu bi bayansu da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To eh, gaggadin nawa kenan a huta lafiya. Shi ma Alhaji Mamun Babu Ahmad cewa yi a hankaltu a yada zaman lafiya don a samu ci gaba. To assalamu alaikum 'yan uwana 'yan Najeriya barkanmu da shiga wata sabuwar shekara. To kamar yadda kuka sani ne ko kuma yadda aka saba. Kowace sabuwar shekara a Najeriya takan zo da matsaloli iri daban-daban. Wasu an gaje su ne daga waccan shekarar da ta shuɗe su zo kuma su yi kaka gida a shekarar da ake ciki. sannan idan ma shekarar ta wanye kuma waɗannan matsalolin ba za su tafi ba kuma ba za a iya gano hanyoyin magance su ba to kamar sauran shekarun wanda ma shekara ta dubu biyu da goma sha shida ita ma akwai alamun cewa akwai matsalolin da aka gada a baya wadda suka yi zaman shan a wannan lokacin kuma ake ƙoƙarin a kawar da su waɗannan matsalolin kuwa waɗanda aka rigaya aka san su ne kamar matsalolin rashin kwanciyar hankali da zaman lumana wanda harkokin siyasa ke haddasawa da kuma tashin tashina wanda batun ƙabilanci da addini ke haddasawa da kuma matsalolin da ake fuskanta dangane da harkokin tattalin arziki To alhamdulillahi an samu sabuwar gwamnati wacce ta san abin da take yi take kuma da alkibla take kuma tsara hanyoyin da za ta bi ta magance waɗannan matsaloli. Waɗannan matsaloli ba lokaci guda suka faru ba kuma ba zai yi farar da garaje a ce an kawar da su ba. Amma abin da ya sa a waɗancan lokutan baya aka kasa kawar da su. shine saboda lusaranci shugabanni da kuma rashin sadin makama da iya kamun ludayi wajen gudanar da al'amura a yanzu wannan gwamnatin ta ɗauki matakan ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci wanda ya fi damun jama'a kuma alhamdulillahi ana samun gagaruman nasara dangane da haka sannan kuma baicin kokarin da gwamnatin tarayya take yi na ganin cewa an yi maganin ta'addanci gwamnatocin jihohi musamman a nan arewa su ma sun tashi haikan wajen magance matsalolin ta'addanci da rashin kwanciyar hankali wannan kuwa shine na satan shanu alal misali a nan dajin mm, birnin gwari dogon daji an shiga ciki an je an kakkama barayi shanun nan da suka yi kaka gida a waɗannan dazuzzuka a katsina ma a dajin rugu an yi haka an shiga an kamo har ma an ce akwai waɗansu masu unguwanni mahukunta wanda suke da hannu a wannan duk an bi an mai su a can jihar kano dajin falgora ma an yi haka saboda haka nan wannan muhimmin al'amari ne wanda ya damu manoma da kuma makiyaya shegantaka da shaɗanan ɓarayin shanu har mata kai fulani ba su iya zama a cikin jaji su kiwon shanunsu sai ka ga an shigo da shanu cikin gari har bakin tsakiyar kasuwan garin ana kiwon shanu a cikin gari inda ba ciyawa ba wani abin da za su ci domin su fulani sun fi gwammacewa su shigo cikin gari su kiwon shanunsu ko su bar shanunsu a nan maimakon su bari a daji ana sassace musu. yanzu ana iya cewa tubarkalla rikicin addini tsakanin musulmi da kirista da aka saba gani a nan arewacin ƙasar nan ya ragu kwarai kwarai kwarai da gaske dalili kuwa shine mutane hankalinsu ya dawo jikinsu idanunsu sun bude sun kuma yi la'akari da cewa wannan abin da suka yi sakanci ne wawanci ne kuma babu inda ya kai su maimakon ma hakan ya taimake su kamar yadda su suka ɗauka sai suka gama cewa koma baya ne. To ma da iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Mu kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.